يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka gudu saduwa a wannan yammaci na lahadi daren litinin daren da ya dace da uku ga watan safa hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu lissafin kirista kuma yau ashirin ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin Allah ya maido mu wannan masallaci mai albarka masjidin sunna wanda yake nan kofar gidan marigayi alhaji muhammadu kulun Allah ya lullaba kabarinsa da rama a cikin wannan anguwa ta abuja kwatar kuma cikin wannan birni namu na gombe fadar jihar gombe a ƙasar mu ta najeriya inda aka saba a irin wannan rana kuma daidai wannan lokaci a wannan guri ana gabatar da darasi cikin littafin abidatu ahlus sunnati wal jama'a na shehin malami muhammad ibn salih al-usaimin Allah ya lulluɓe da rahama daidai shi ta fi mun kammale shi kuma kafin mu saka wani bari mu samu wata nuka da ya kamata mu tattauna a kanta don mu fa'idanci junanmu fa'idar da ya kamata mu tattauna a kanta malamai suka ce wato ta malam ba ta wuce amin duk wani wa'azi ne wa'azi to yakan kai ya komo ne wajen amfani da kalmar Iska-Kulla. duk wani lokaci da malami zai ɗauka yana lakta ko yana rubutu sako ɗaya yake so shi ne ke wa al'umma iska-kulla. ku yi takawar Allah iya kalmar kenan duk wa'azi ne wa'azi ba zai wuce fadin ba Allah ya da idan kana rigar alkur'ani mai girma za ka samu Allah madawacin sarki ya yi umurce umurce mabambanta da wannan ya umurci mutane a dunkule ya ce ya ayyuhan nasu taku rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un shay'un azim ya ku mutane ku yi takawar ubangiji sai ce ku sani girgizar ƙasa na misalin sa'a wani abu ne wanda yake da girman gaske wani guri za ka samu allah madaukin sarki ya kira masu imani da kalmar takawa yace ya ayyuhan ladina amanu biru wa sabiru wa rabiru wa taqullaha la'allakum tuflihuna ya ku yadda suka yi imani su zama masu haƙuri kuma su zama masu juriya su zama masu jiran ko ta kwana sannan ku yi takawar Allah wannan zai sa ku rabauta wani guri za ku ga Allah madaukakin sarki ya ubarci annabi sallallahu alaihi wasallam kansa da wannan kalma ta takawa Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabi kai ka kawar Allah kai daga jin irin wannan kasan wannan kalma ba kalmar kalma ba ce ba wuce yakan ce idan baka da mai maka fada sai ka ji mai uba babansa yana masa fada da sai ka saura sai ka ji fadan da aka yi masa sai ka nade zai sai ka yi ke shi ina fata an gane to ku dan gata a wajen Allah madaukakin sarki sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko da Allah bai umurce mu da mu mu yi takawa ba muka ji ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamata yi mu dauke domin kuwa ba zai umurci da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da abin da ya zama mafi alkhairi to sai aka wayi gari mu ma kanmu ya mana wannan umurni din sannan shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare da yawa sai a samu yana umarni da wannan kalma ne sahabi mu'azu dan jabal da abu zarar gifari dukkanin su sun hakaito daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai za allah sallallahu alaihi ya ce wa kowanne ɗaya daga cikin ittaqillaha haythu ma kunta kayi takawar allah duk inda ka kasance sannan ga hadisi na irbadu dan tariya. wanda yake nuna maka muhimmancin wannan kalma irbadu yake cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wani wa'azi wannan wa'azi zukata sun girgiza tsora zana dangane da wannan wa'azi sannan idanu sun zazzaro sun zubar da kwalla saboda wannan wa'azi har muka ce ya manzan Allah wannan wa'azi da ke mana kamar dai wa'azin bankwana ne tutun da wa'azin da kake mana wa'azi ne na bankwana fa'autina kama da wasiya tun da kokarin tafiya kake buɗar bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce usikun bi taqwallahi والسمع والطاعة فإن تأمر عليكم عبدا حبشي فإنه من يئش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء راشدين المهديين عبدوا عليها بالنواهي wa iyyakum wa muhdisatil umur wa fi riwayatin wa iyyakum wa muhadisatil umur fa inna kullu muhdisatin bid'a wa kullu dalalatin fil abu da ya rawaito wannan hadisi daga irbadu dan sariya Allah ya kada shi bayan da sun fahimci wa'azin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mutu wa'azi ne na kwana, sai suka ce annabi ya musu budar bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ina muku wasiya da takawar Allah da ita ya fara kafin ya ce ku ina fata an fahimci wannan wannan yana nuna maka muhimmancin kalmar idan kana bibiyar wato hadisan annabi da ayoyin ƙur'ani ka samun inda ake magana da wannan kalmar ya fi shurin matsayi annabi kansa roƙo yake allah ya bashi wannan kalma a cikin zikirorinsa na safiya da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce allahumma inni as'aluka اللهم إني أسألك الهدى huda wal tuqa wal afafa wal أبو a cikin wayannan abubuwa guda hudu abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam إذا النبي wal الله ai ma'ana هو taqwa idan annabi sallallahu alaihi wasallam suna abin hawa ya kama hanya zai bar gari to daga cikin abin da yake roƙon Allah madaukakin sarki yakan ce Allahumma inni as'aluka fi safari hada albirra wattaqwa wa min al wa min al-amali ma tarda ya Allah cikin wannan tafiya ina roƙonka ka arzuta ni da nagarta kuma ka arzuta ni da takawa wa min al-amali dangane da aiki da zan yi Allah ka arzuta ni da matar ga abinda zaka yarda da shi za zan aikata wanda duka yana nuna fa'in muhimmancin kalmar takawa wanda wannan dalilin ya sa malamai suka ɗauku hankalinsu ya ɗauku wajen su gano wai wannan kalmar kam menene muhimmancinta ya Allah yake yawan umarni da ita ya manzan Allah yake yawan umarni da ita me ya fa'idar wannan kalmar? suka yi ta rubuce-rubuce bayan tsawon lokaci da ɗin da suka fusar shi ne wannan kalmar duk matsalolin duniya da na lahira suna nan ne sabanin wannan kalmar duk lokacin da ɗan adam yake ɗauke da wannan kalmar to zai da matsala a duniyar ta ko lahira domin ko idan kana ɗauke da wannan kalma ta takawa suka ce duk abin da kake bukata wajen Allah to ka same shi a duniya ne ko a lahira cikin daga ɗan adam na cikin matsala to takawar shi ce take da matsala tsakaninsa da Allah mai rikici ba sani ga kun duk inda daga ɗan adam ya samu matsala kowace iri ce to ta tsawarsa ce ta samu matsala tsakaninsa da Allah mai duk lokacin da kuma ya gyara wannan ta tsawar tasa da Allah to kuma zai fita daga cikin wannan matsalar duk abin da yake nema wajen Allah Allah zai shi sawa'un wannan abin a nan duniya ne ko kuma a lahira ne mun gane idan mutum ya shiga cikin wani yanayi wani mawuyacin hali yanayin da ya shiga na talauci ne yanayin da ya shiga na kuncin rayuwa ne yanayin da ya shiga na rashin lafiya ne yanayin da ya shiga na bakin jini ne yanayin da ya shiga nauyi ne yamar yawa yanayin da ya shiga ko na ɗauyi ne amma yana so ya samu mafita malamai suka ce idan ya yi takawar Allah Allah madaukakin sarki zai kawo mai dauki mun gane matuƙar ka samu matsala cajin batir na ka ne ya yi lo da haka ka caja batir din idan ya samu full caji ko baka da matsala Allah ya samu gane malamai suka ce idan kana son kuɗi ka yi takawa in takawar ka ta injinta za ka samu kuɗi an gane Allah madaukakin sarki a suratul talaq yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda yayi takawar Allah Allah madaukakin sarki zai samar mafita sannan duk wanda ya taƙawar Allah Allah zai arzuta shi ta inda baya tsammani kinan ashe idan mutum yana son mafita ba ba ta lokacin sa zai yi ba me zai yi ya yi ta Allah ta kun gane idan mutum yana son kuɗi ashe ba tsurku zai yi da gudu da tsegumi da tsigidi da hasada ba da cin duniyar wani da iya kai sukarsa ba abin da zai yi ba ke idan yana buƙatar kuɗi to ta zai idan ya takawar Allah Allah zai arzuta shi ta inda baya tsammani ina fata an gane wannan malamai suka ce idan rayuwa ta maka kunci kana so ta yi sauki komai yayi kauri komai yayi wahala ana so a samu mafita to a yi takawa Allah zai kawo saukin rayuwa Allah madaukakin sarki ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya takawar Allah shi kuwa Allah zai sa masa sauƙi cikin lamarin Allah ka sa mana sauƙi cikin lamarin dan haka wannan shine magani duk lokacin da kaga mutum ya shiga tarko to ko dai bai fahimci Allah ba ko kuwa ya fahimci Allah sai ya karɓar shawara da Allah ya bai shi musulmi suna da magani na dukkan matsalar da ta dame su gashi Allah da yake maganin komai ya gaya maka abin da zai sa ka samu mafita in ka shiga damuwa shine ka yi kawo ya kuma gaya maka in kana son kuɗi hanyar da za ka fi ka samu ka yi takawa zai arzuta ka kuma shine mai arzutawa sannan Allah ya gaya maka in kana cikin takura kana son sauki ka yi kawa zai sa ma sauki cikin lamurran ka za ka rinka jin sauki Allah ka sauƙaƙa mana ba nan ta tsaya ba malamai suka ce idan mutum wato yana buƙatar ilimi to kar ya ɓata wa kanshi lokaci ya inganta takawarsa idan kai takawa Allah madaukakin sarki zai wato ilmantar da kai ina muka samu wannan Allah madaukakin sarki yace wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku yi takawar Allah shi kuma Allah sai yi ne yace wa yu'allimukumullah sai Allah ya ilmantar da ku ina fata an gane kenan idan mutum yana son ilimi me zai yi ba ku an sami ya yi ta daga ka yi ta kawar Allah ɗan uwa kawar ki wa yake son shirya idan kana son shirya kana so Allah ya shirya da kai ta barci madaidaici to nan ma kai kamata wa kanka lokaci ta kawa za ta yi kun sa akwai bambanci tsakanin ilimi da shirya wani ya yi ilimi amma bai shiryu ba maimakon ya gane daidai ma sai ya bata kuma sai ya ci gaba da ba. duk inda ya buɗe aya shi ba daidai yake kallanta ba duk sanda ya buɗe hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake ganin sa ba idan ya ji malamai masu wa'azi suna wa'azi ba daidai yake fahimtar abin da suke faɗa ba ƙarshe sai ya ƙare da ganin cewa ana margugar zana ne ana mashi adashi da habaici to wani kuma idan ya buɗe sai ya canki daidai idan aka faɗa sai ya gane wannan shine shiryayye to ya ake yi mutum ya zama shiryayye ya za a yi ka samu shiriya wannan shiriyar wadda take ta roƙon Allah kullum Allah ya shiryar da kai ta farki madaidaici idan kana son ta nan ma malamai suka ce kar ka bata wa kanka lokaci ka yi ta kawa da ka yi ta kawa Allah zai shirya da mun gane idan muka samu wannan Allah madaukakin sarki da yake bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalika likitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Allah yace zalika likitabu kun ga wancan littafin nan alqur'ani la raiba fihi from cover to cover a cikin sa babu shakka gaske ne ko alif daya babu kokonto a cikin shi Allah ya ce hudan kuma shiriya lil muttaqi daga wanda suke da takawa ma'ana waɗanda ke da takawar Allah su ne Qur'ani ke zame musu shiriya su ne in sun buɗe shi suke fahimtar daidai su ne in an fassara suke ganewa su ne ake wa'azi da Qur'ani yake shirya da su an gane kenan idan kana son shiriya me za ka yi ka yi takawa wannan kenan kai ba nan ta tsaya ba malamai suka ce idan kana da buƙatar girma ka samu ɗaukaka ka samu matsayi ka samu daraja suka ce kai kamata wa hanka lokaci ba faɗi za ka rinki da kafaɗu ba kana so ka nuna kuku ne a takawa za ka yi idan ka yi takawa su za ka samu girma da ɗaukaka mun fahimci wannan ina muka samu wannan Allah madaukakin sarki ya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane mu ne muka halice ku gaba daya min dakarin daga wani namiji wa unsa da wata mace guda daya su biyun nan dukkanin ku daga wayannan biyun muka halice ku inji Allah madaukakin sarki ma'ana annabi Adamu da kuma nana Hawwa sai Allah madaukakin sarki yace waja'alnakum shu'uba sai muka sanya ku zama yanki yanki wa qaba'ila kuma muka sanya ku zama kabilu daban-daban hakan mun yi maku ne bisa arafu don kurin ta gane juna kurin ta sani ina fata an gane wannan sai Allah ya ce inna akramakum mafi girma da daraja da ɗaukaka a cikin ku wajen Allah shine wanda yake kowa da kowa da ita ne ake fin juna idan kana so ka fi wani da wani to dage ka fi su kawa ban sani ba ko an gane hadisi ya tabbata cikin littafin bukari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsaya a hajjinsa na bankwana a arfa maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadala li arabi ala al ajam wala li ajami ala al arab wala li aswadi ala al afyadi wala li afyadi ala al aswadi illa bi taqwallahi kullukum min adam wa adamu khuliqa min turabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane ku san da ubangijin ku dai ne kal shine Allah na biyu ku sani baban ku dai ne kal annabi adamu annabi yace dukkanin kunnan balarabe bai fi wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe ba kuma bai fi balarabe ba farin mutum bai fi bakin mutum ba haka bakin mutum bai fi farin mutum ba idan an samu wani ya ji a ciki annabi ya ce illa bai taka wallahi sai dai da takawar Allah ne kawai yake fi an gane wannan kullukum min adam dukkaninku daga adamu kuke wa adamu kulika min turabin shi kuma adamu an halice shi ne daga ne daga turbaya Allah ya sa mun gane kenan idan mutum yana son ɗaukaka da girma da karanci ina ya kamata ya nema ya neme shi wajen Allah da takawa saboda haka sai ka duba batin ɗin takawar ka tun kamar shaji. yana samun caji kana ƙara samun daukaka ban sani ba ko mun gane malamai suka ce idan mutum yana da buƙatar idan ya aikata zunubi kaɗan zunubi sai a kan mar shi kana aikata zunubi sai a kan shi ba istighfari ka je kai ba komai ba amma ka yi zunubin a kan kare, waye yake so shi wanda yake so in yi zunubi a kan kare masa waye yake so duk ba ku ke so idan ya aikin lada kaɗan sai a mata ta zama katuwa ai annabi ya ba mu labari wasu daga cikin magabata an samu mutumin da yana wucewa kawai ga ice a tsakiyar hanya sai ya ɗauke shi dan me dan kar wani ya zo ya tuntube da shi ya ji rauni dalilin wannan Allah ya bashi aljanna wata mata ta samu kare yana zin kishirwa ta shayar da shirwa dalilin wannan Allah ba ta azaba to wai ke san irin wannan idan har kana so to kar ka bata wa ka lokaci ba wani abu za ka yi ba ta kawa za ka yi mun gane wannan idan muka samu Allah ya ce wa man yattaqilla yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuhzim lahu ajra Tun wanda ya taɓaura Allah maɗaukakin sarki Allah zai kankare mishi kuransa kuma zai girmama masa ladarsa Allah ka kankare mana kura-kuranmu, kuma ka girmama mana ladarmu ya Allah ai waye ne cikin ku yake so idan yayi addu'a Allah ya karba duk muna so ka ce Allah kaza Allah ya fito an gama waye ke wa yake so duk ibadar da yake yin nan a rinka karba kana so to ba wani abu za ka yi ba ta kawa kawai za an gane idan kai ta kawa ka samu idan muka samu wannan a suratul ma'ida Allah madaukakin sarki yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin abin sani kawai Allah yana karba ne daga masu takawa saboda haka da kai takawa ka tsira mun fahimci wannan kai wa yake so ya zama wali wanda yake so ya zama waliyin Allah sun muna so idan kana so ka zama waliyin Allah ba wani abu za ka ba wai karama ake da yawa ita ce sharadin zama wali a wannan wata wani ciwa ciwa ciwa ciwa ce kawai sharadin zama waliyin Allah in dai kana bukata ka yi ta kawar Allah za ka yi za ka zama wali da ƙarfin Allah ina muka samu wannan Allah madawakin sarki ya ce ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna da amanu wa kanu yattaquna Allah ya ce ku saurara ku inna auliya allahi lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum nuna kuma babu wani bakin ciki tare da su to suwaye ne ya Allah ya sifa su take sai Allah ya ce alladina amanu su ne wayanda suka yi imani da Allah wa kanu yattaquna kuma suke da takawar Allah kenan idan mutum yana so ya zama waliyi ne zai eh imani ya ashe idan ka samu tasgaro a takawa ka samu tasgaro a komai mun gane wa yake so ya samu albarka idan kana so ka samu albarka ba ka yi takawa haka Allah ya faɗa Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardi da dai mutanen alƙarya yanzu mutanen gomben nan da za su yi imani da Allah ai da yawa sun yi imani da Allah ko ba su yi ba to yanzu ne ya rage matsalar ita ce ta takawa kun gane karatu sai ya ce wacce kuma su yi takawar Allah ba kawai ka fi ka yi imani bayan ka yi imani to ka yi takawa sai Allah ya ce da za su yi wannan la wallahi fatahana alaihim barakati za mu bude musu albarka ta sama min as-sama'i wal ardi ta sama da ta sama da ta kasa kalin samun albarka ko dai me za ka yi kai ta kawa dan ruwa. sai ba mun fahimci wannan da kyau dan haka malamai suka ce duk in ka ga mutum ya samu matsala to ta kawo shi da take da matsala cajin batir dinsa na takawa shi ne ya yi lo bai kuma kai caji shi ne matsalar da ya samu amma da zai yi ƙoƙari a caja ma a samu caji kuli to ba wata da komai kuma ya warware ya sha Allah Allah ta mun gane kai har ranar alƙiyama in kaga mutum cikin matsala to cajin batir ɗin takawarsa ne ya samu matsala shine ya yi lo amma idan batin ɗinsa ya je da shi gaban Allah madaukakin sarki ya taji cikakke to bai da matsala har a filin alfiyama domin filin alfiyama ai akwai damuwa ko ba damuwa ha ba na tsammanin akwai wani malami da ka taɓa ji cikin malaman da da na yanzu da malaman sunna kai har na gida wanda ya tsaya gaban kai ce ma lahira akwai daɗi kowa ya tsaye zai ce lahira akwai bala'i ka shirya ko ba haka ba sai dai in yana so ya dan tamfare ka haka ya ce amma ko wasu hikimomi da za'a yi amma dai ya tabbatar ma akwai matsala ko bai tabbatar ba ya tabbatar akwai matsala saboda haka lahira akwai matsala akwai da rikicin filin alƙiyama ne ya sa har Allah ya gaya mana yau mai ya firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'ani yughni Allah madaukakin sarki yake cewa a wannan ranar ta alkiyama ya firu almar'u min ake mutum zai guje wa dan uwansa uwa ɗaya uba ka guje mashi ba kai ba shi kai ba nan ta tsaya ba Allah ya ce wa ummi zai guje wa uwarsa wa abihi ya guje wa ubansa wa sahibatihi ta yi bace matarsa su garu da shi Allah ya ce matar ma zai guje mata wa banihi da ƴaƴansa gaba daya to me yasa zai gudu Allah ya ce da kullum ri'in minkum yawma idin sha'ani kowa a ranar alkiyama sha'anin kansa ya wadace shi shi kace fitin shi kada shi lalata da hankali da wannan kai karka yadda ka je wa Allah ranar alkiyama da tarin laifi gaban Allah wallahi za ka yi cikin rahama Allah ya ce a wannan yayi ya waddul mujrim mai laifi zai yi burin lauyar kadi min azabi yau ma izin ne. zai yi burin da Allah zai ba shi fansa da 'ya'yansa ya ce 'ya'yan Allah ka danna ku da ni ka kyale ni insha Allah ya ce ina wannan ba zai yi sai ya kawo ba su saba ne sai ya ce wa sahibatihi wa akihi ya ce ya Allah su ta ko mata na a ɗauka su a haɗa da yayin su a danna wuta ya gyale idan aka ce a ya ce wa akihi da ɗan uwansa an gane wannan ɗan uwansa da ya san ɗan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya ce gaba ɗaya da karatu a narka su da shi a gare shi idan aka ce a wa fasilatihi lati tuwihi da danginsa gaba ɗaya da yake tinkaho da shi sai ya Allah duk wanda ka zama haɗa jiri da shi a Gombe yake ko a Kano yake ko a Kaduna a Sokoto yake ko mai ne. Allah in mun haɗa jini da shi gaba ɗaya na bada shi suka rashi a danna shi tani a bani san kai idan aka ce a ya ce Allah wa man fil ardi jami'a duk wanda ke ban kasa a bayar kowa a danna wutan a jale saboda bala'in da yake filin alkiyama shi kawai kun mai yunji shi da tsirar da shi Allah ka tsare wannan bala'i ya kai bala'i ko bai kai bala'i to amma kuka san wani abu banda ne da lawa shi duk wani rikicin da ya shafe shi Allah ya ce al'akin yawma Yau ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin masoyan juna a ranar alkiyama makiyan juna ne ka zo kana ƙin matarka kana ƙin mahaifiyarka kana kin dan uwanka kana kin kowa sai ce amma kuma da almuttaqin su masu ta takawa ba da kowa su za su suna ƙaunar yan uwansu suna ƙaunar abokanan suna cikin mutuncinsu Allah ka samu ne da ko a lahira idan ka zama ka samu takawa ta gyaru to insha Allah ba ka da matsala Allahumma ja'alna min al-muttaqin mafi girman hadarin da dan adam zai yi karo da shi a ranar alkiyama shine sirari mafi girman rikicin da za ka yi karo da shi shine sirari shi sirari shi an gama tsayuwa a filin alkiyama sai Allah ya zo filin alkiyama an yi hisabi sai kowa ya gane matsayinsa an yi wa kowa hukunci sannan siraji ya tare bayan an gama hukuncin gaba daya kowa ya ɗauka ruwa ta sha ashe ba a gama hukunci ba akan ikilasi aiki da don Allah ba a gama hukunci ba akan zumunta dangantaka da wani dan uwanka da ka yanke ba a gama hukunci ba akan amana amana da aka baka ko ta matarka ko yayanka ko wani ya baka amana ta abokantaka ko wani ya baka amana ta aikan kuɗi ko amana ta labari ka bayyana ka ci amana ko amana ta shugabancin al'umma ko amana ta kuɗi ko amana ta mulki ko ta ilimi dukkanin wannan amanar za a ajiye su ne za su yi wa kansu hisabi da ita da zumunta da ikhlasi sai an ce mutane su tafi ka ɗauka ka sha shi nan an kama hanya tiryan tiryan ana tafiya za a tafi aljanna maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai an fara tattaunawa ana cikin tafiya a fara hangan aljanna eh ga aljanna can ga aljanna ana matsowa ana matsowa sai a fara tattaunawa dan Allah waye ne zai bude mana aljanna ne idan muka ci sai a ce a ah, to wanda zai bude mana aljanna ba gashi ba mu da muke tare da babanmu annabi adamu alaihi salatu wassalam annabi adam wanda Allah ya halice shi da hannayensa wanda Allah ya sanar da shi sunayen komai wanda mala'iku suka mashi sujada wanda aka shigar da shi aljanna kafin aikata kowane aiki wanda Allah da kanshi ya busa mishi ruhi wanda Allah ya sanya shi ne uban mutane gaba daya wanda Allah ya zabi annabtaka da manzantaka gaba daya daga gidansa a ce annabi adam ne zai busa mana ana faɗa zai ce lassu da sahibi zalika ba aiki na bane wani ba ne ne buriya ba ban yi sai a ce to ga annabi ibrahim khalilin Allah annabi ibrahim ya ce ina lasta bi sahibi dalika ana ya fi ƙarfi na sai a ce to ga annabi musa annabi musa ya ce lasta bi sahibi dalika kalimullah sai a ce to ga annabi isa dan maryam ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam shi ma ya ce lasta bi sahibi dalika wannan ba aiki na ya fito ga annabi Muhammad sallallahu alaihi ana faɗin annabi Muhammad to dama Allah ya ce yau ma la yukzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu a ranar alkiyama Allah ba zai tozarta annabi Muhammad ba da waɗanda suka yi imani tare da shi da haka annabi ba zai nema a hana shi ba dan haka Allah ba zai bari ma annabi ya magana ba tun kafin yayi magana ana cewa ga annabi muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai amma ka jahannama tsakanin mu da aljanna sai zama ga aljanna muna tsaro, amma ga wani katon kwai an kafa na wuta wanda inda za a ɗauki dutsen uhudu a jefa a cikin wannan ɗin, wannan dutsen uhudu sai ya shekara saba'in yana yin ƙasa, da kai karshen ta ita ce wannan kwarin da za mu haye wanda ba wanda zai zo je aljanna ya haye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ayi wani irin duhu wanda ba a taba yi sa ba kuma daga nan ba za a sake irin sa ba sai a kawo shi a dora kan wannan jahannama sannan sai a dora gada ita gadar da za a dora ta fi takobi kaiti in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kuma abu ya na sha'ari gashi da kake gani ya fi ta kauri ita ce gadar da kowa zai sai a ɗauko amana sai a ɗora ta dama da tirari sai a ɗauko zumunta sai a ɗora ta hagu da tirari wannan gadar ce za a yi shi kuma Ikilasi da kai ma'ana yin abin da kake yi don Allah karantarwa kake yi idan dan Allah ne sallah kuke yi dan Allah ne azuminka dan Allah ne zumuntarka dan Allah ne sauran duk wani abubuwa da kake na alkhairi kana yi dan Allah ne idan dan Allah ne to wannan shi da torch light din da za ta haska maka a idan ko ba dan Allah bane kana yi a kai na iya ko wane ya iya hakani ai kai mutumin kirki ne a yaba ka ba ka da haske a kan sirari shi yasa munafukai da yake su ta abin da suke yi Allah ya ambace da yura'unan nasa suna yi ne su su nuna wa mutane mutane su gani shi yasa ba su da haske to amma idan haske da rashin haske suka hadu shi rashin hasken ayi guduwa yake ko ba haka ba idan kowa zai da tusulayi a hannunsa ana cikin duhu kawai sai wani ya zo da tusulayi guda ɗaya sai ya haka zai ya haske ko ba zai ba tun da a wurin akwai mominai akwai munafikai karon fari gashi ana ganin haske ana ganin komai ana ganin siraji. za a wuce haka za a hau siraji. mun gane gwargwadon cin da ka sadar da amana ka bayar da ita gwargwadon yadda za ta taimaka maka ta ƙarfafe ka zuwa ga kaiwa gaci gwargwadon yadda ka tuzarta amana gwargwadon yadda amana za ta tozarta ka ta fisgo ka zuwa kaza Allah ka tsare mun gane yawa gwargwadon yadda ka sada zumuntarka gwargwadon yadda zumuntar za ta taimake ka ta ƙarfafa ka zuwa ka kai gaci gwargwadon yadda ka sozar ta zumuntar ka yanke ta tsakaninka da wani in ka bata ma dai ko ya bakanta ma dai gwargwadon yadda ita wannan zumunta ita ma za ta fice ka zuwa jahannama kenan Allah ka bari haka za a zuba mutane annabi yana ba abu da yana ba su labari ya ce wa rasulu ƙa'imun ala sirari ga manzo da kansa shi ma tsaye kan sirari ya kudu rabbi sallim sallim yana cewa ya ubangiji ka kubutar da mu ka kyautata mana ya Allah ka mana sauki to a wannan lokaci gaba ɗaya tunda ana cakuda akwai haske sai an fara tafiya sai masu imani da suke yi don Allah da suke da haske a hannun sai su wuce wayanda suke yi ba don Allah ba yanzu an tantance masu haske sun wuce saura su cikin duhu ba sa iya gani ga kuma hasken suna hanga gaba sai su ce unduru na naqta jismin nurikum ku jira mu man mu samu makamashi mu ma daga hasken ku ku jira mu man an gane wannan kilar ji'u wara'akum faltamisu nura sai a ce masu kuma ku koma can baya ku ɗauko hasken ku kwadori bai na hundu suri sai a buga wani kago da ke tsakanin su ma a daina hangen juna dai Allah ka tsare muka saba ma cikin wanda za a shari. dan uwa mun gane wannan shi yasa kai kai kai ikhlasi abin da za ka gano ba dan Allah bane ka bari an fahimci wannan da kyau ka kalli wani littafi da ake cewa a tafsira na shehin malami ibnu jauzi Allah ya lulluɓe sa da rahama ya kawo wata hikaya cikin magabata an yi wani malami wanda yake da halka ta ilimi da ake zuwa ana ɗibar karatu da daddare a zo a sha karatu da safe a sake fitowa kowa ya fito da littafinsa a ta yi ilimi kullum haka kullum haka dai zai faru ranar da daddare an tashi bayan an koma gida wani matashi daga cikin ɗalibansa ya kwanta bacci sai ya mafarkin kiyama ta tsaya ana ta tafiya dai yadda lamarin kiyama yake har ana kai kan tsiraji da aka je bakin siraji sai aka fara tattaunawa to wai zai fara hawa siraji. ana cikin wannan shawari kawai sai aka yanke shawara aka ce shi a fara dora shi da aka kamo shi aka dora shi akan siraji, ana dora shi kawai sai ya firgita sai ya farka yana farkawa bai ga wani bakin gashi a jikinsa ba gaba ɗaya gashin jikinsa ya zama bai saboda bala'in da ya gani kawai gari ya waye ya zo ya dawo makaranta malam ya san an rabu da shi jiya gashi baki wulik a jikinsa ba fari ko da yanzu gari ya waye ya dawo makaranta fari tas a jikinsa ba baki ko da ya ce kai akwai labari yake kwarai daga gaske akwai labari a kan makalawa yake ba mu labari ne ba shi ne yake ba shi wannan labari yanzu wannan mafi ya yi a mafarki ne fa ya ga daji gashin sa gaba ɗaya na wafari, me tsammanin ka idan da gaske ne yan uwa wannan ba sai mun bala'i bane Allah ka tsare to wannan siradi shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani daga cikin kuface sai ya gangara cikinta in ji Allah madaukakin babu wani kuface sai ya gangara Allah ya sai kana ala rabbika wannan ya kasance akan ubangijin ka hatman wani hukunci ne da aka tanke Allah ya ce maqdiya ariga an hukunta shi ba maka ba kar maka ba da lokacin kai karo Allah Allah ya saba da ni ba a dole ku an haji annabi yake ga wannan magana ba kai ba barantana kai ko magana ba kai kawai ke sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan aya ta kulle musu wanda suka tashi suka haɗu suka yi duga suka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya manzan Allah mu wannan aya ba mu ba ku yi kaza ba ka bayyana mana Allah ya ce yadda kuka fahimci ayan nan haka ce innan nasa kulluhum yaridun nar mutane gaba ɗaya sun gangara wuta ya ce sun mai jauna a ƙada da amalan sannan a tsirar da su gwargwadon ayyukansu Allah ta fi daga sai annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yake cewa idan mutane suka hau sirabi akwai wanda zai haye siradin ne yadda ka san walƙiya akwai wanda zai haye yadda ka san kittawar ido akwai wanda zai haye yadda ka san iska ya taso akwai wanda zai haye yadda ka san sukuwar doki annabi yana lissafawa sai ke cewa irin wayannan wasu sai sun je aljanna ma su tambaya labarin su daga sai a guri kaza da aka sauri ai anan ne yana faɗin wannan magana matarsa hafsat Allah ya kara mata yadda ta ci da ka tada ka tada ka tada Qur'ani ya ce mana wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku ko daya ba sai ya gangara kana ala rabbika hatiman maqdiya wannan kuma ya zama wani wajibi su ne rama hakan sai yayi kai kuma yanzu kana nuna mana kamar wasu ba za su haye ba sai dai kawai su je aljanna su tambayi labari ya abun yake annabi ya ce to ai ayoyi biyu ne ayar farko kika karanta karanta ta biyu me bi ma wannan biya take kace sun manu na jin lazina ta kawo wani zarar zalimi na fi hajjiyya sannan sai mu tsirar da waɗanda ke da takawa sai mu bar azzalumai a ciki a wuce fasi annabi ya ce ai daga cikin allazi na takawun su nake magana su nake ba da misali ba shi kace aha to yanzu na gane ta kun gane dan uwa yanzu ku lura matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai imani da yake hafizar qur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka ce wa in tudihu ta hatari ko fala wa rabbika la yu'minuna hatta ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima annabi ne aka faɗi wannan aka amma ta tare da haka da ta ji ya faɗi magana a fahimtar ta kamar tana so ta yi saɓani da alkur'ani sai da ta ga tsarin bayani haka ne to idan annabi zai iya faɗin maganar da aka yi kamar ta yi sabani da alkur'ani sai da aka sake neman bayani akan ta waye ne zai faɗi magana sai sabani da alkur'ani kuma ka saurare shi a kun gane karatu wannan ayar tana daga cikin dalilan da ahlus sunna kan kafa wajen duk girman mutum iya zo da magana sai bani, da abin da yake da ilimi dole su amma yin kari su amma musu mun gani? idan mutum ya zo da wani abu da yake ga yadda za a yi a samu falala ko lada iri kaza wanda ƙur'ani bai san da wannan ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta yadda da wannan ba dole su amma inkari kun gani ko ya zo da wani abin da zai ce in an aikata za a samu ladin da ta kai ƙur'ani ko ma ta fi ko ta kai annabi ko ta fi ko ta kai sahabin annabi ko ta fi ko ta kai darajar wani mala'ika ko ta fi dole a mai inkara Allah ya sa mu gani ko kuwa nassin Qur'ani zai faɗi wasu bayan Allah ya ce yardajjin Allah ne wani zo ce maka ba mutanen kirki ba ne duk girman su sai an bar inkari saboda shi yanzu ya hau sharadi na kasancewar ba mutumin kirki ba saboda me yayi ayaga da littafin Allah Allah san mun gane kun gane muhallu shahi Allah madaukin sarki yace na nunajjil ladina taqaw sanan za mu tsira da bayin waɗanda ke da takawa a ce kaga har Asirai. shi ne takawa a zai biyu an gane wani ko kenan idan za a so ka tsallake sirari me za ka yi ka yi takawa Wani shi ne Allah kuma Allahumma Allah min al-muttaqin kai wa yake son aljanna Jumuna muna Allah kana da Allah ka alunta mu da aljanna ke sauki. to amma Allah ya gaya mana da zaka samu aljanna idan kana so ka samu aljanna kar ka bata wa kanka lokaci wallahi duk wata hanya da ka bi in ba ta takawa ba ce bata maka lokaci ka yi ka kawar Allah kawai ka ma samu aljanna kun gane wannan Allah ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardi أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في سوري إن جاء الله zuwa ga wata gafara ta musamman daga Ubangiji. Wajannatin da wata aljanna arduha wacce faɗin wannan aljannar samawati wal ardi faɗinta ya kai sammai da ƙasa sai Allah an tanade ta ne masu takawa ba don kowa ka tanada da sai don ne sai don masu takawa mun fahimci wannan da sai yasa yake matsalul jannatin lati wahidul muttaqun misalin aljannar da aka tanadar wa masu takawa shi dan masu takawa ka tanadar wa yace inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im lalle masu takawa a wajen ubangijin suna da aljannar ni'ima dan uwa mun gani ne idan kana son aljanna mai za eh ka yi takawa Allahumma ja'alna min al-muttaqin abin da ya rage shi ne mai tambaya da iya yin tambaya wai bai ta takawa ko ba haka da ake rufi da takawa da yawa malamai in suka zo kan wannan kalmar ta sai su ci ku ji tsoron Allah ko na tsoron Allah yana ciki amma ba shi kadai ba tsoron Allah shi ne kaso na farko daga cikin takawa malamai sun yi ta'arifin takawa ta ɓangarori da yawa amma ɓangaren da aka yi ta'arifin ta wanda yake shamil ya tattaro na kowa shine ta'arifin da aliyu ɗan abi talib Allah ya kara mishi yadda ya yi akan takawa aka ce zai takawa yake abubuwa guda hudu ne abubuwa guda nawa guda hudu ya ce kawfin minal jari na farko shine jin tsoron Allah ka zama kana jin tsoron Allah kana jin tsoron Allah ya kama su kana saba da shi kana jin tsoron Allah ka haɗu da Allah da saba mishi da wannan shine kadai in har Allah ya taimake ka da wannan a zuciya to ka samu kwata of takawa. mun gane na biyu ce al'amalu bitanzili yin aiki da abin da Allah ya dauka ya zama duk aikin da za ka yi ka su daga ra'ayinka ka ajiye haka na samu iyaye da kakanni suna yi ka ajiye majoratin al'umma kaza suke yi wannan duba wani da kawai ya Allah yake bukata wannan shi an gane ya Allah yake so a yi aure to haka zai ya Allah yake so a zauna zamantakewar auren to haka zai ya Allah yake bukata in an min haihuwa in yi to haka zan yi ya Allah yake bukata idan lokacin sallah ya zo a yi hidimar sallah haka zan yi ya Allah yake bukata a saka sutura haka zan saka ya Allah yake bukata a ci abinci haka zan ci ya Allah yake bukata a yi haka zan yi yadda Allah yake bukata zan yadda Allah ya saukar da ya shi ne amalu bi tanzili aiki da abin da Allah ya saukar kun gane na biyu na uku shi ne qana'atu bil qalili gamsuwa da karam abinda Allah ya raba ya baka ka ji alhamdulillah na gamsu da shi ka daina daga ka kana hararen da wani ka ga gidan wani kana so kai ma irin wannan gidan ka ga motar wani kana son irin wannan motar ka ga rigar wani kana son irin wannan ka ga wayar wani kana son irin wannan a'a kai abin da Allah ya baka so alhamdulillah ka gamsu da shi ka gode wa Allah mun gane idan kai haka za ka yi wa Allah godiya kuma za ka ji daɗin rayuwar duniya idan baka samu wannan ba kai ba yi wa Allah godiya kuma ba za ka taɓa jin daɗin duniya ba domin Allah zai ba ka ce ba a baka ba ka abin yau ba da za ka gode sannan kana ga abin da aka baka bai kai ka ci ka, da haka sai dai ka boye jira ce sai ya taru kafin ya taru kuma ka mutu ba abin da ke faruwa ke nan sai ka gama gyarawa kana gama wasu ka mutu da sai dai wasu da ba su kara ba sai kuma kana nan kana shirme idan Allah ya baka duniya ya baka ne ka nemi lahira an gane ko ba a tara kuɗi saboda magada su magada kawai suna samun saura ne iya ƙoƙarin da za ka yi ka nemi lahirar ka kayi to sai ya zama sun samu saura ba wai ajiye muku ake yi Allah ya mun gani. Umar dan Abdul Aziz Allah ya lulluɓe kabarin sa da rahama kalifan musulmai ne da zo mutuwa aka tambaye shi a matsayin sa na Faransiya yanzu zai mutu me bar wa yayansa baya tunanin ya bar su cikin wahala sai ta ya ba su da bukatar gado ya ce cikin biyu ɗaya ne ya ce in masu zama mutanen kirki in masu zama mutanen banza idan sun zama mutanen banza na bar musu dukiya to za su rinka aikata ayyukan da za a azabta dalilin haka ne ya ce idan kuma suka zama mutanen kirki Allah madaukin sarki ya ce wa huwa ya tawalla salihina shi ne zai jibanci mutanen kirki su tun da shi ne mai jibantar mutumin kirki jina barbar gado kun gane karatu Allah ya ba da kuɗi ana neman taimako a taimaki addini ka ki taimakawa kai ka manta da lahir gari ka aji saboda wani ɗanka da kake jira ya taso ko kuma kila ka ajiye ne saboda gobe ya san da ka za ka gobe yau da Allah ya baka amfani ya kokari shi yana so ka sai aljanna ne Allah ta mun gane to in baka samu qana'atu bil qalil ba ba za ta iya gamsuwa da abin da Allah ya baka kun gane kullum sai ya baka maka da ganin da ya baka yanzu kamar yadda al'umma ta wannan zamanin take yi wa Allah madaukakin sarki ai abin da muke wa Allah kenan ko ba shi bane Allah bai bamu bane amma muna cewa bai bamu kullum kowa ya magana sai ya ce talauci damuwoyi da ake ana cikin kuncin rayuwa ko oh? wallahi billahi duk wanda ya wa Allah madaukakin sarki wannan ya ce Allah ya ban mu da talauci a yi wallahi ya yi wa Allah da ya yi yawa Allah adalci ban kina yadda ana cikin kuncin rayuwa wannan kam amma mu muka jefa kan ba dan Allah bai ba mu bai ba mu ba ne ya kalli irin gidajen da muke kwana na sha faɗa kiyaye mu basu kwana a cikin su ku kalli irin abincin da muke ci kiyaye mu basu irin sa ku kalli irin motocin da muke hawa kiyaye mu basu hau ba ku kalli irin rigunan da muke sakawa kiyaye mu basu sakawa amma duk da haka Allah ya ba mu ba eh kalli mutum tsaya matashi idan aka ce ma yana da kuɗi kaza sai ka sha mamai ka kalli motocin da suke yawo a cikin garin nan kalli gine-ginen da ake ka kalli anguwan nan kawai kalli ma kama kan gida da mai shekaru ashirin zuwa da biyar ko talatin a baya idan ka zo ya gudu ne amma duk da haka Allah liban duk talauci ne kai ne ba baka da mata sai Allah ya arzuta ka bana kayan wani amma sai kake zaraba da ba. ba abin da muke yi na? kai ne fara matar ka daya amma bana ka samu matan ka biyu amma sai ka ce ba da ba da kila matan ka biyu amma bana uku da sai ka ce a'a ba kila ba da matan ka uku na matan ka hudu amma ka ce a'a ko ba haka ba wala Allah bara a gidan haya kake yanzu kuma bana gidan da ka samu amma duk da haka in an taba kana ya gara ba da ba kila ba ba ka da aiki ne kar ka samu wani dan aiki ko ka samu wani dan shago amma kana iya cewa gara raba da ba yaushe ne za mu shiga da Allah yaushe za mu yi Allah godiya ne wallahi billahi matukar ba mu juyo muka kalli abin da Allah ya mana ba ba za mu gode ba matukar kuma ba mu gode ba za mu ga cikin tsaro domin ka'idar ta shine wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ubangijin ka yayi sanarwa ya ce ambata masa lokacin da ya sanar sanarwar ita ce wallahi laƙin shakarku wallahi in har kun gode la'aki da nasu wallahi zan ƙara muku yi Allah ba za mu ƙara mu kun gane wani sai ya ce wala in kafarku kuma wallahi in kuka butunce na ba ku kuka nuna ban ba ku Allah ce inna azabi lallai azaba ta la wallahi shadid mai tsananin da zai ka shi ka fadawa cikin fikin waiwaya baya tun daga lokacin da al'umma suka fara kuka suna kwamfulai da kola ta gaya ku shekarar da zo suka fita ha ba kullum karuwa yake ba amma abin ba babu ana babu sai dai wahalar muke sha yanzu ga abin da na sani shi ne muna yara shinkafa ba za a dafa ta a gida ba sai ana jiki. haka ne ko sallah yanzu ba da ya mun sallah kan cikin ba shugaba yake da shi ba miya kawai in za a ci a gidanka a zo a yi iya a saka magi kawai magi su ta a sa kori a sa ƙwanza, a sa maji eh subhanallah wannan fa duk iyayen ba masu san wannan ba to yanzu ba kace Allah bai bayar ba eh je ka lai shi kafa ne akwai shi ne kuma babu sai dai kawai tun da mun dauki wani layi sai Allah ya azabta da mu da ita kashi ya ba mu amma ba za mu ji daɗi tun da mun yi gobe kun gane ko Allah kawo mana dauki qana'atu bil qalil kaso na uku na takawa malamai suka ce shine qana'atu bil qalil ka zamtu da da wanda Allah ya baka kace alhamdulillah na gode mun gane kaso na hudu suka ce al-istidadu li yawmir rahim yin tattali saboda ranar tafiya ya zama duk tattalinka ba wai duniya ba ne an gane tattali ne na me tafiya duk wata harka da za ka yi ƙoƙari ka jefar da wani abu da lahira da zai zama cikin mu'amalar ka gaba daya duk inda ka haɗu da wani ki kokari ka jefa wani abu da lahira da zai ta shi ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala haƙiran min al-ma'ruf shay'an ولو أن تلقى أكاك بوجه القاري كرسلين عيك التكي ومي أفكال أنفر هودا تحرير دوك وان كان يتكي مرسل كو يكون هذا الشيء تبين يقرر حال كان أنفر يبكى عيك الخير يبكى أمير لا غير أبو جزء بسامة رمضان كرين كين تسلي جالانا تكي وإن أبو هو غشاه خوف من الجليل Amadu bil tanzil qana'atu bil qalil istidadu li yawmir rahim aliyu dan abi Allah ya kara mishi yarda yace wannan sun shi kadawa Allahumma ja'alna min al-muttaqin duk lokacin da Allah ya hasama wayannan abubuwa to duk abin da kake bukata a duniya zaka samu kuma duk abin da kake nema a lahira zaka samu kana nema wajen Allah yi shi ya sa malam hasan al-basri na ta gaya muku wannan magana aka tambaye shi wanda ya sirri ne rayuwarka ta zama akwai bambanci da mutane da yawa tana da ba da sha'awa me sirrin sai ce abu uku na gane aka ce me su ya ce abu na farko na gane arziki na da hannun Allah kuma ba wanda ya ce kare shi sannan Allah zai kawo shi duk lokacin da ya tashi kaga wanda ya gane wannan zuciya shi ta yi kini wannan da wannan ba za ka same shi kan a yi kan a yi nan ko da siya ko ba za ka same shi da jiki da mutum daga rayuwa kan wannan harkar duniya kun gane in yana da yakini ne arzikin sa na kuma ya san zai kawo kuma dole cikin ka bayan zakare wannan shi ne abin da ya gane ce abu na biyu da ya gane ya gano duk mutanen duniya idan ya shagaltu da su za su bata mai lokaci ba za su man aikin da ya goyi duniya ba ko za su man Allah ya turo ka ne ka bauta shigo? ko to yanzu Allah ba da ke da ka bautan nan yanzu misali a ce kai ne za ka yi amarya saboda tana ƙaunar ka a su ba sai na da yana cewa a salatu kai ruminan launi ka ni za ka tashi za ka tashi da ce a ya komai an gusi ba da bakin zaman maka zai yi sai ba zai ba dole sai ka san kai sadaka saboda kai aka nuna haka ne ko ko zai saboda ka yi yaya da yawa watan ramadan ya zo za ka ɗauki azumin sai a ba komai ba ba ai ka daɗe kana yi kun kafin mu zo duniya kake yi da haka bari za mu raba azumin a kanmu za mu maka zai yi shi ne zai naka aikin Allah haka yake annabi ya ce man bada alahu amadu lam yusri ila nasabu duk wanda aikin sai ya jinkirtar da shi in dai aikin ka ya jinkirtar da kai ya zaba ƙara ba to dangantakar ka ba za ka iya ƙara kowa da kai kun gane saboda kawai ka dage kai aiki ya ce tunda na gane kowa ba zai yi ma aiki na ba ni kai da zai yi daga an ah, yi ba da lokaci na ku zauna a majalisa ka yi tsari a banza kawai ka shagaltu da aikin da ka zo yi ya ce abu na uku akwai tafiya a gabana na gano akwai kuma ba makawa sai na yi da akwai dubarar na samun inda zan nuke ya ce ba ba amma tun da na gane dole sai an tafi da ni kuma ban sarar da za ta zo ba to ba abun da ya cancanci ne tafiya sama da shirya shi yasa nake sai da kari don wannan tafiyar dole da za ta faru kun gane wannan to in ka fahimci waɗannan abubuwan guda uku ko laifi aka yi maka kai ne za ka nemi duba saboda kai kana da wani suka da nika ba ba kai ne ma za ka yi wani laifi ba kai za a yi wa kai za ka yi su ibari saboda kai damuwar ka shine ka samu abin da za ka tsara tsara da kyau Allah ya sa mun gane damuwa ya Allah sa mu cikin masu tsara abin da muka faɗe shi daidai Allah ka ba mu lada ka ba mu iko aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana ka shafe cikin zukatan akwai mai tambaya cikin karatu babu wajen karatu akwai mai tambaya babu Allah muna tawassuli da wannan ayi ya Allah ka biya mana bukatun mu da alkhairi damuwoyin mu Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana dauki ka sa mu cikin bayan ka wanda suke da takawa ka arzuta mu da aljannatul firdausi ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sufufin ka mafi daukaka ya Allah ya Allah iyayen mu waɗanda suke da rai da wanda suka mutu Allah madaukakin sarki hakan da wanda suna ya Allah ka yi da jarrabawa da mutu a yau da